الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم أكو قوة الرجب hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin fitnatul tafiyar littafin da ya tattaro fatawan malamai dangane da hadarin kafirta musulmi ba tare da ka'ida ba yau za mu tashi shafi na talatin da biyar a nawa sannan na 41 a wajen na malin tukur a dangare da tambayan da aka yi ma babban malami fadilatu sheik muhammad bin swali al-usaimin dangane da matsalan kafirta musulmi ba tare da ka'ida ba na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم hukunci da kafirta musulmi ila fadilatu sheikh muhammad ibn salim al-usaimi an tambayi fadilatu sheikh muhammad ibn salim al-usaimin Allah ya masa rahama ظهر في الآونة الأخيرة التساهل في أمر خطير wato ya bayyana a cikin lokuta na ƙarshe ya bayyana a cikin lokuta na ƙarshe sakaci yin sakaci dangane da al'amarin kafirtawa rawar ta eh, wato fi amrin kadir ko hmm. ya bayyana a lokaci na ƙarshe mana a wannan zamani namu na ƙarshe ya bayyana yin sakaci game da al'amari mai haɗari wannan al'amari shi da kafirtawa fama nasiha tukun fi zalika menene nasihan ku akan haka hmm. aka tambayi al'allama hmm. ibn usaimin rahimahullah shin akar maka lahu kai ma kana goyon bayan wa'annan mutane da ke kafirta mutane ba ka'ida ko kuma baka goyon bayansu su mimalin ci min al-ma'lum anna al-hukm bi takathir yahtaj ila shay'ain muhimmai yace abu ne sananne lalle yin hukunci da kafirtawa yana buƙatar abubuwa guda biyu muhimmai al na farko ilalatin nafsi ala anna hadha kufrun wato nuni na nafsi nafsi yayi nuni cewa lalle wannan kun fahimci mm. kafin ka ce wa mutum kafiri sai nassi ya nuna cewa lalle wannan abin kafirci ne wa kufurun mukhrijun min al-milla kuma kafirci ne mai fitar da mutum daga addini hmm. abuwa bi kenan ba hmm. dole sai nassi ya nuna wannan abin kafirci ne hmm. sannan kuma sai nassi ya nuna kafirci ne mai fitar da mutum daga addini kenan da wannan ba dukkan nassin da ya ambaci kalman kufur yake fitar da mutum daga addini ba akwai kufurin akbar mukhrij min al milla akwai kufrun asgar la yukhrij min al milla akwai kafirci babba yana fitarwa daga addini akwai kafirci karami baya fitarwa daga addini to dole ne sai mutum ya iya rarrabewa tsakanin guda biyun nan kuma rarrabewa tsakanin guda biyun nan yana da alaƙa ne da sauraron fatawan manyan malamai an gane ku wato mutum ya zauna tare da manyan malamai ya saurari irin ƙa'idojin da ake bi kafin a gano cewa wannan kufurin akbar ne da ƙa'idojin da ake bi kafin a gano wannan kufurin akbar ne ba kawai mutum don ya ga an rubuta kalman kufur sai ya ɗauka kafiri mani misali kaga mutane da yawa suna karanta littafin ahalari a cikin ahalari mai ahalabi Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa wa man salla bi wudu amidan fa huwa kafirun ko duk wanda ya salla ba tare da alwala ba da gangan fa huwa kafirun to wannan kalma da ya faɗa cewa fa huwa kafirun shi kafiri ne yana nufin kufrun akbar mukhrijun min al-milla ko kufrun duna kufr an gane ko duk wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba da gangan kafiri ne to wasu da wannan da sun ga wani ya yi sallah ba tare da alwala ba da gangan sai su ya fi musulunci amma mai malaman suna suka faɗa kan wannan karka je da nisa al'allama al-mujaddid al-sheikh usman bin fodiyo Allah ya masa rahama ai ya fassara in ba na manta ba cikin littafin ga wasu ƙasar ikhwan ko ɗaya daga cikin littattafansa mm. cewa fasaran wannan magana cewa wa man salla bi ghairi rudu amidan fa huwa kafir wannan ba wai ana nufin kufrun akbar bane yana zama kafiri in ya halatta hakan in yace ya halatta mutum yayi sallah ba tare da alwala ba anan da ya kafirta saboda Allah ta'ala cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga wannan aya Allah ya nuna mana in kun miƙe za ku yi sallah ku yi alwala ko ba ba to kaga nassin alqur'ani ne ya nuna mana in mu miƙe za mu yi sallah mu yi alwala kuma hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi qabul Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba ko Mutum tunda Allah baya karɓar sallah ba tare da tsarki ba sai mutum ya yi sallah babu tsarki kuma ya halatta hakan kaga wannan kaulan wahidan ya zama kafiri amma idan mutum ya yi sallah ba tare da tsarki ba amma bai halatta hakan ba ba wannan kufurin duna kufur ne kamar irin abin da yake faruwa ga mata a makarantun islamiyya idan lokacin sallah ya yi suna al'ada sai su ringa jin nauyin a gano suna al'ada sai su yi alwala haka nan ko kuma su shiga masallaci haka nan ba su yi alwala ba sai su je su yi sallah domin kada a gano suna al'ada to idan muka dauki wannan nasi wa man salla bi ghairi alwudu'i amina fa huwa kafirun zamu ce wa'annan mata sun zama kafirai sun fita musulunci amma da zaka tambayi wannan mata shin abin da kuka yi kun kyauta ba ce wallahi mun san ba mu kyauta ba wallahi kunya muke ji muna jin kunya ne kada a gano muna al'ada idan mace tana al'ada in ta yi alwala ana kiran wannan alwala a'a tunda akwai babban hadisi karamin hadisi ne da tasiri kuna da ko tunda dai tana da haila a jikinta mutumin da yake da haila ko yake da janaba sai yayi alwala wannan alwala daidai yake da babu an gane wannan ko to sai ka ko ta yi alwala ko ba ta yi ba in ta yi sallah ta yi sallah ba alwala ta yi sallah ba tsarki to saboda haka kaga wannan malamai rasikun sun bibi nusus sun bibi ainihin qawaid sun gano cewa wannan ba kafirci bane mai fitar da mutum daga addini sannan kamar hadisin nan man halafa bi ghairi llahi fa huwa faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah hakika ya kafirta ko ya shirka yanzu mutumin da ya ce kwaron kwatsa ko ya ce kan natsa ko ya ce na rantse da bintu rasulillah ko ya ce na rantse da rawanin sarkin garinmu kaga annabi ya ce duk wanda ya rantse da wannan Allah ya kafirta ko ya yi shirka a nan za mu ce ya fita musulunci la wani irin kufur ne wannan kufurin juna kufur bai fitar da shi daga musulunci ba amma inda gizo ke saka idan ya rantse da wani Allah sai ya ɗauka wani Allah zai iya amfanar da shi in ya faɗi gaskiya wani Allah zai iya cutar da shi in bai faɗi gaskiya ba wannan ya zama kufurin akbar kun fahimta ai ya ɗauka idan ya rantse da ainihin kwaron kwasa in ya yi ƙarya kwaron kwasa zai faɗo mai ya mutu ko kwaron kwasa zai iya sa mai talauci ko kwaron kwasa zai iya sanya musibu su faɗa masa an gani sai ya kiran kuwa da shi akan ƙarya sai dai ya rantse da shi akan gaskiya kuma yana ganin idan ya rantse da kwaron kwatsa kan gaskiya kwaron zai amfana da shi ya sa mishi arziki ya sanya mishi sa'a a cikin al'amuransa ya ba shi haihuwa ya yi kaza ya samu abubuwa na amfani idan ya ɗauka haka cewa kwaron na da tasiri wajen amfanarwa da cutarwa an gani to wannan ya zama zama kafirun kufran akbar sakin aka tambaye ka yaya hukuncin mutumin da ya rantsi da wani Allah suka ce fihi tafsir akwai tafsir wanda ya rantsi da wani Allah ya dauka cewa wannan wani Allah zai iya cutar da shi ko ya amfana da shi ya fita musulunci wanda ya rantsi da shi amma ya san ba mai cutarwa ba mai amfanarwa sai Allah ba wani mai tasiri sai Allah a nan wajen yayi ne ya kafirta kufurin azgar ko da kuma manid da ila gairi abihi wa huwa Alamu, illa kafara duk wanda ya jingina kansa zuwa ga wanda ba baban shi ba alhali ya san ba baban shi bane illa kafara face yayi ne ya fita musulunci mutumin da yana jin nauyin ya jingina kansa zuwa ga asalin iyayensa kila saboda mahaifinsa talaka ne fitir ko mahaifinsa kuturu ne ko mahaifinsa na da wani illa ko mahaifinsa mashayin giya ne ko mahaifinsa ɗan luwaɗi ne to aka ce wane ne babanka sai yana jin nauyi sai ya faɗi wani babban mutum mai daraja ya ce shi ne baban shi sai ya ɓoye baban shi na asali shi ne manid da abila gairi abihi wa huwa ya alamu illa kafara duk wanda ya jingina kansa zuwa ga wanda ba baban shi ba alhali ya san ba baban shi bane ya kafirta a nan wajen kufurin akbar ne ko kufurin duna kufur kaga wannan kufurin ne duna kufur ba kafirci ne mai fitar da mutum daga addini kun gane ko ga hadisin nan kuma da annabi ke cewa isnatani fil nas kuma bihim kufur abubuwa guda biyu cikin mutane kufur ne a gare su at-ta'anu fil nasab wa niyaha ala al-mayyit suka game da nasaba da kuma kukan mutuwa daga murya kallon kuka ga mutuwa annabi ya ce kuma bihin kufur kenan da zarar an yi rasuwa muka ga mutum ya daga murya ya yi kuka ko muka ga mutum mai kabilanci yana sukar sauran ɗabilu yana daga ɗabilansa sai mu ce masa kaka furta, haka ne in mun ga mutum mai ɓangaranci an gane yana ɓangarantar da al'amura mutumin da ke cewa babu wani malamin sunna sai malamina, duk sauran malamin sunna jabu ne malamina ne kawai na kirki shi ma sai mu ce mishi arme za mu ce wannan yana da bangaranci yaya za a yi ka buɗe baki ka ce malamin ka ne kaɗai malami malamin da ba naka ba ka zage shi ka faɗi kaɗa ka faɗi duk abin da daga dama a kan shi wannan yana da hizbiyanci yana da bangaranci amma ba a kafurta shi an fahimci wannan aiki mutumin da ke cewa kada ka je karatu wajen kowane malami sai malami na za ka burka shi mutumin da yake da mazhabanci yake babu wata mazhaba mai kyau sai nawa duk sauran mazhabobi in ba nawo ba ne banza ne kaga wannan yana da mazhabanci bangaranci ne hmm. biri da shi ce dole ne mazhaban abu hanifa shi kadai ne mazhaba duk sauran mazhabi shirme ne kawai mazhaban abu hanifa kamar jirgin sama ne mazhaban sauran malamai kamar ainihin motar nan ne wanda ke ɗaukar haya da shi sunan shi golf hmm. a nan da hmm. golf da jirgin sama za ka iya haɗawa to mutumin da yake irin wannan bangaranci din to kaga wannan zamu ce kafara alhali mun san duwa wa'annan malaman mazhaba din su muna mutunta su a matsayin malaman mu ne an gane duk wanda ya taba ɗaya daga cikin su ba ma tare da shi haka nan duk wanda muka je yana zagi malamin sunna yana aibanta shi yana cewa kada a zo karatu wajen shi yana kaza kaza sai dai malami na ne kawai mutumin kirki zaga wannan yana da bangaranci wannan abin da yake ba da awa salafiya ba ce da awa ta biri'a amma za mu kafirta shi ba za a kafirta shi ba an gane wannan ko kaga a ta'allukin nasar sannan kuma da daga murya a yi kuka da mutuwa a yi mutuwa mutum yana wayo na mutu na lalace yana ihu yana kuka yana bankaura kaga shi ma wannan ba za a ce masa kafiri ba ko saboda ainihin abin da ya aikata bai kai kafirci ba to amma gashi manzo Allah ya kira shi kufur to malamai suna kiran shi kufurin duna kufur to akwai irin wayannan nusus din da yawa da kuma irin nasoshin da annabi cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga muka duba doron nassin dayan ku ba shi da imani har sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kanshi to kenan mutumin da yake da son kai baya so wa dan uwan shi abin da yake so wa kanshi shi kullun yana neman alkhairi ga kanshi baya neman alkhairi ga sauran jama'a ba shi da imani duk wanda ba shi da imani ya zama ya zama kafirun ko kuma malamai sun kafirta mutumin da yake da san kanshi wanda shi kullum baya san alkhairi ya samu kowa sai bangaren shi kawai me suka ce ya malamai ke fasara wannan malamai rasikun suna fasara shi ala zahirhi suna yin tagadiri imanin ɗayan ku baya cika suke cewa imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa ba sa cewa ɗayan ku ba shi da imani kwata-kwata wanda ba shi da imani kwata-kwata kafiri ne shi an gani. annabi ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ta duka ce man ya rasulullah wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sahabbai suka firgita al'amarin yayi zafi da yawa wai wannan ya rasulullah yace malla ya amanu jaruhu bawaiqu bawaiqu man la ya'manu man la ya'manu jaruhu bawaiqu hmm, wanda makwabcinsa bai amince wa sharrinsa ba hmm. duk mutumin da makwabcinsa tsoron sharrinsa yake ji yana cutar da makwabci kuma ba dama makwabci yayi magana irin wannan annabi ya ce wallahi bai imani ba wallahi bai imani ba hasu uku ngani a nan waje yanzu in mun ga mutumin da yake cutar da makwabcinsa za a fitar da shi daga musulunci me za mu ce maza hmm. wallahi imanin sa bai cika ba wallahi imanin sa bai cika ba hmm. haka magabatan mu suka fassara shi hmm. an gani to duk irin wayannan abubuwa akwai dalilai ba wai da ka suka fassara shi haka ba sun yi amfani da ka'idoji na ilimi shi yasa dan mutum kawai ya san larabci ya zo ya malance ya ɗauki littattafai kan fasarawa zai yi banna kun gani to saboda haka dole ne sai an yi amfani da wannan ka'ida dilalatun nas ala anna haza kufur an gani kafin a kafirta mutum sai nafsi ya nuna cewa wannan aiki da wani ya aikata kafirci ne kuma kufurin kuma sai ya zama kufurin mukurin min al-milla sai ya zama kafirci mai fitar da mutum daga addini Kunga wannan shi ne fa haɗarin. in kaga an rubuta kufur sai ka bincika kuma wani irin kufur ne kuma gano irin wannan daban kazo irin wannan yana da alaka ne da malamai rasikuna bil ilm ba a bar abun a hannun jahilai ba ba a bar abun a hannun gama garin mutane ba an bar shi ne a matsayi a hannun manya-manyan malamai wanda suka goge a fanni na addini an gano wannan ko hmm. wannan yana daga cikin nawazin hmm. wanda Allah ta'ala ke cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al khawf aza'u bi hmm. idan al'amari ya zo musu na aminci ko tsoro sai su gaggawan yadawa da zarar sun ga wata magana mai bukatar a bata muhimmanci mai bukatar a yi bincike sosai akai kafin a yanke hukunci sai su saurin yadawa Sallace wa laurar duhu ilar rasul da sun mai da al'amarin zuwa ga manzan Allah wa ila ulil amri minhu da kuma gogaggu daga cikin su suka goge a wannan fannin sune ne manya-manya malamai zarata la alima hullazi na yastanbidu na hu minhum da wa'annan wanda suke iskin baɗinsa daga cikin su sun san shi to so da aka maganar tafsir nazila ce daga cikin nawazi. ana mayar da shi zuwa ga al'ulama ar-rasikuna fil ilm ba a barin shi a hannun jahilai ba a barin shi a hannun gama garin mutane ba a barin shi a hannun ƙananan ɗaliban ilimi a ana barin shi ne a hannun manyan malamai da manyan alƙalai kun gano wannan ko na'am li na fil nusus ma yutlaqu alayhi kufrun wale su bi kufurin mukurijin anil milla domin lalle a cikin nasoshi akwai abin da ake wawaita masa kalman kafirci ka ji an kira shi daga sunan kafirci amma ba kafirci ba ne mai fitarwa daga addini فلا بد أن تعلم أن النص دل على أن هذا العمل كفر فما كواك سني cewa lalle wannan nasi ya nuna mana cewa lalle wannan aikin kafirci ne sai ya nuna mana ne lalle wannan aiki kafirci ne aw hada tar kufurin kufuran mukhrijan anil ko kuma wannan abin da aka bari barin wannan kafirci ne kufuran mukhrijan mukhrijan wato irin kafirci mai fitar da mutane daga addini yanzu ku duba hadisin nan da manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam a baina rajul wa baina shirk wal kufr tarku salah tsakanin mutum da shirka da kafirci barin sallah an gani al'ahadu allazi bainana wa bainahum as-salat faman tarakaha faqad kafara wato alƙawari tsakaninmu da su bambanci tsakaninmu da su sallah duk wanda ya bar sallah ya kafirta yanzu idan ga mutum baya sallah ya bar sallah guda ɗaya amma kuma ya yarda sallah wajibi ne shin za mu kafirta shi kun ga malamai sun yi gwajin fahimta kan wannan matsala ɗin ko malaman da suke ganin lokacin sallah ya mutum ya bar sallah da gangan ya san sallah wajibi ne sai ya bar shi suna ganin ya kafirta wannan shine mazhaba na hanabila an gane yan hanabila wannan shine mazhabansu. shi yasa mafi yawa daga cikin malaman saudiya su ibn bas su ibn usaimin su fauzan su waye su waye mafi yawan sun dauka cewa wanda ya bar sallah ya kafirta kuma wannan shine mazhaba na shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama da kuma ɗalibinsa shine al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya to kuma an samo ruwaya daga imamu na malik imamu daril wuce hijira Allah ya masa rahama cewa idan mutum ya bar sallah sai an bincika tukuna shi me ya ɗauki sallar ne yace ni na ɗauki sallah wajibi ne a kaina kuma na ɗauka lalle Allah ta'ala zai kama ni saboda rashin yin sallah ni ma abin yana damuna a cikin zuciyana shin wannan mutumin ya kafirta za a fitar da shi daga musulunci la ya yadda sallah wajibi ne kawai sakaci ne da lalacewa da kasala ya sa ya bar sallah to wannan mutumin ya fada cikin fasikanci amma ba za a fitar da shi daga musulunci ba kun gane wannan ko to amma da aka ce masa mun gaba ka yin sallah sai ce ni gaskiya ban dauki sallah a matsayin wajibi ba ni na ɗauki sallah Allah ya ce mu yi sallah ne saboda jijjiga jini to ni ina yin kwallo sallah jijjiga jini ne za a yi ruku za a yi sujada ana so ne jini ya dinga dan motsawa kaza kaza kaza shi yasa ni nake yin sallah to tunda na samu abin da ya fi sallah jijjiga jini yanzu ba sai na yi sallah ba sallah bai zama dole a kai na ba aka ce mai hadisin manzo Allah ba ya tabbata annabi ya ce umirtu an na nas hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa annan Muhammad da Rasulullah wa yi ƙimu zalata wa yi wutun zakata kai ka san da wannan hadisi ba abin da ya shafe ni da hadisin an kawo mai nusu da yawa da yadda ba fa in qamu wa atabu fa in tabu wa qamu salata wa atawul zakata fa ikhwanukum fi din Allah ce idan suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka to ɗan uwanku ne fa a cikin addini yace kai kai da ɗan uwan ni ba sai na yi sallah ba sallah ba dole bane a kai na ba san gani to wannan magana da ya faɗa ya zambe wannan magana ya fitar da shi daga musulunci wannan shine mazhaban Imam Malik da kuma wani kauli daga cikin akwal na Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad yana da manzalu guda biyu akwai inda yace duk mutumin da ya bar sallah da kasala ya kafirta akwai da ya ce in mutum ya bar kasala kasala sai in ya halatta shi ya halatta barin sannan ya kafirta amma mafi yawan malamai hanabila da malaman saudiya tunda sun tasirantu sun tasirantu da mazhaba na imamu ahmad an gane sai suka ɗauki ɗaya bangaren suka sa shi daga cikin kafiri to al'allama nasiruddin albani yana yin nasiha ya yi littafi hukumu tarihin salah inda a cikin littafin ya kawo dalilai da hujjoji akan cewa wanda ya bar sallah da kasala ba a ce mai kafiri sai dai a ce mai fasiki Ya ce, Allahumma sai dai idan lokacin da ya bar sallar nan an sa takobi a wuya aka ce zo kai sallah ce, wallahi da in yi sallah gara ku kashe ni to mutumin da ya zaɓi kisa akan yin sallah da yake nuna maka ya nuna har cikin zuciyarsa wannan zindiki ne shi da ya ɗauki sallan wajibi da ya ga an ɗauko mai takobi za a sare ne kai wallah zai ce na tuba zan yi sallah kuma tun da kaga ya gari, ashe da ma makiyin sallan ne baya son sallan kafiri ne shi ina ba gane wannan to kaga ashe mutumin da ya bar sallah aka nemi yayi sallah yake yin sallah har lokacin laluri ya wuce aka dan jira shi bai yi ba da raka a ɗaya a misali raka a ɗaya cikakki aka ce za a mai hukunci na za a tsayin mai da hajji in ya da sallah wajibi ne akan shi ya ƙi kun gane wannan ko to dole ne mu san wannan dole fa labudda an ta'alama annan nas dalla ala anna hadha al-amr kufr ba makawa ka sani cewa lalle nas yayi nuni akan cewa lalle wannan aiki kafirci ne aw hadha tar kufran ko wannan bari kafirci ne mai fitarwa daga addini to shi yanzu mutumin da ya bar sallah ya kafirta ta ce fi tafsir in ya bar sallah can bai yarda da sallah ba an gane ko bai yarda da sallah ba shi shi sallah ba dole bane akan shi ya kafirta an gane wannan ko da sharaɗin an tsayan bai da hujja an kusa bai da shuba da sharaɗin ba sabon musulunta bane shi da sharaɗin ba yana zaune a cikin irin ƙauyen ayau din nan bane ƙauyen da kwata-kwata babu ilimi a cikin shi an gane wannan ko to irin wannan za a yi masa uzuri a tsaya a yi masa bayani dalla-dalla don a wayar da shi amma in ba haka ba to ba shi da wani uzuri kafiri ne za a yanke mai hukuncin kafirci shi yasa nasiruddin albani shi ya zaɓi mazhaban malikiya akan wannan matsala din kuma ya ce wannan shine mazhaban da ya fi shahara daga imam ahmad da sauran malamai na salaf cewa mutumin da ya bar sallah ba a ce masa kafiri su kuma masu ganin ana ce masa kafiri sun dogara da doron nasi ne fa man taraka ha faqad kafara al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah ko da kuma bainal bainal rajul wa bainal shirk wal kufr tarku as-salah ha da kuma fa in ta fa in ta buwa qamu salata wa atu zakat fa khallu sabilahu to yaya in suka ki tuba ba in suka ki tsaye da sallah suka ki ba da zakka ba kabarai ne kenan su kuma an ce ta akwai la ya rauna min al'amal tarkuhu kufur kasala ba sa ganin wani aiki wanda farin shi kafirci ne kamar sallah to sun da irin wayannan nusul suka dogara akan cewa kafirci ne masu ganin ba kafirci bane an gane sun ka dogara da hadisi shi ma hadisin Abu Hurairah radiyallahu an eh. inda yake cewa inda annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad man jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna shay'an istighfafa bi hinna. kana lahu ala Allahi ahadan an yaghfira lahu wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu ala Allahi ahad in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu salloli biyar su ne Allah ya wajabta wa bayinsa faman ja'a bihinna duk wanda ya zo da su wa yi min hunna shay'an bai tozartar da komai daga cikin su ba istighfafan bi haqqihinna bai yi sako da haƙƙinsu ba bai wulaƙanta sallan ba kana lahu alallahi adan an yaga gafira lahu ko an yi rufi lahul janna to ya kasance yana da alƙawari a wajen Allah cewa Allah zai shigar da shi ina aljanna to wa man lam ya'ti bihinna ba wanda bai zo da su ba ya ki zuwa da sallolin nan guda biyar laisa lahu ala Allah ahadan ba shi da wani alƙawari a wajen Allah in sha'a gafara lahu wa in sha'a azabahu wannan hadisi mutabaqun alayhi in ya so Allah ya gafarta masa in Allah ya so kuma ya masa mai azaba kenan barin sallar kafirci ne kenan inda kafirci ne ya shiga wuta yaya nan an ce in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya yi masa azaba saka shi kenan in mutum ya bar sallah in ba wai ya halarta barin sallah bane musulmi ne mai sako yana cikin mashi'a ta Allah sai yanda Allah ya yi da shi sannan kuma ga turan nassin alkur'ani masu cewa ainihin faman taraka ha bakar kafara duk wanda ya bar sallah ya kafirta me ma'anar taraka haɗin nan a da gizo ke saka me ma'anar faman taraka ha faɗar kafara suka ce wannan wanda ya barta bari kala biyu ne akwai tarkun kalbi akwai tarkun fi'ili akwai tarku kuma ma'an mutum ya bar shi a cikin zuciyarsa bai yarda da sallah ba a zuciyarsa kaga tarkun kalbi kenan bai yarda da sallah ba a zuciyarsa akwai tarkun fi'ili ya yarda da sallah a zuciyarsa amma bai yarda da shi ba a aikace baya sallah akwai kuma tarku kuma ma'an ya bar su gaba daya zuciyarsa bai yi ba kuma a aikace ma baya yi to anan wanne ne ya kafirta wannan na karshe shi kadai kaga tarkun kalbi tarkun kalbi kafiri ne shi tarkun fi'ili ba kafiri bane shi sai dai in ya halatta shi sannan kuma tarku kuma ma'anta shi dama wannan ba a magana zindigi ne wannan an gani suka ce ai a cikin alkur'ani akwai nassi wanda Allah ya amfani da kalmar a tarfin nan ba ana nufin abin da su wa'annan suka faɗa ba a cikin alkur'ani can suratu yusuf akwai inda annabi yusuf ke cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum anil akhirati hum kafilun wattaba'tu millata aba'i ko inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah lalle na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba su kuma dangane da lahira ko hum anil akhirati hum gafilun dangane da lahira sun rafkana sai na bi addinin iyayena shine annabi Ibrahim da Ishaq da Yaqub na ba gani nan yace inni annabi Yusuf ke cewa inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah ni na bar addinin mutanen da ba su yi imani da Allah ba to kenan annabi yusuf da ya taba boton gunki ne ya bar boton gunki yanzu eh da can annabi yusuf yana boton gunki ne ya zo ya tuba ya bashi me ake nufi a nan wajen nan tarkun inkar akwai tarkun amali akwai tarkun inkari akwai bari a aikace akwai bari na inkari hmm. me yake nufi anan annabi yusuf inkari yana nufin da ne yana da yana kafirci daga baya tuba la inni ankartu millata qaumin la yu'minuna billah ni na kyamata na yi musul addinin mutane da basu imani da Allah ba su kuma dangane da lahira suna suna sarraf kana sai na ba addinin iyayena kenan ya kyamaci abun kenan mai fasaran hadisin nan al'adun ladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara faman ankaraha faqad kafara wato alƙawari tsakaninmu da su kafirai sallah duk wanda ya inkara ta bai yadda da ita ba ya kafirta an gani mm. kaga nan ne gizo ke saka wannan taraka ha mai ake nufi da ita mm. shi na samu sabani mm. an gani sannan kuma akwai na nufi cewa a cikin hadisi ra'asul amr al-islam eh wa mai wa amuduhu as-salat ya ce kan al'amura gaba ɗaya abinda ke shugabancin kowane al'amari shine musulunci kalmar shahada sannan menene ginshikinsa da ya rike shi sallah wazir wasu sinamihi aljihad tsoro ruwan tozon musulunci shine jihadi da jihadi musulunci ke ci gaba kun gane to anan an nuna menene ke rike kalmar shahada in babu sallah ba eh? in babu sallah ya kalmar shahada za ta yi aiki sai kaga da wannan kenan in mutum ya bar sallah ya kafirta saboda sallah shi ke rike musuluncin gaba daya ra'asul amri al-islam wa amuduhu as-salah kan al'amura gaba daya musulunci ginshikin sa sallah ana aka ce to da wannan kenan ya zama nassi karara kan wanda ya bar sallah ya kafirta ta ce bai zama nassi karara ba har yanzu dai akwai fassarar wannan hadisin kan al'amura gaba daya sallah ginshikinsa ne Aikin cikin nan na sallah din akwai abubuwa guda biyu game da sallah akwai na zuciya akwai itikadin qalbi an na sala wajib wato mutum ya kudurce a cikin zuciyarsa sallah wajibi ne a kansa kuma Allah zai kama shi in bai yi sallah ba akwai kuma aikatawan shin da mutum zai yi sallah amma bai yarda da sallah mai hukuncinsa kafiri da mutum zai yarda da sallah amma kuma bai yi ba ba nan da gizo ke saka ko ko bai wannan ai to saka wannan ginshikin guda biyu ne akwai kudircewan akwai kuma aikatawa mm. to idan mutum bai aikata ba amma akwai kudircewa to ai kudircewa ya fi aikatawan karfi mm. ko ba gane ba mutum ya yarda sallah wajibi ne ya fi yin sallan karfi yanzu da mutumin da bai taɓa yin zina ba amma ya ɗauka zina ya halatta mai hukuncin sa kafiri ne da mutumin da yana zina amma kuma ya san zina haramun ne ba musulmi ne mai sabo da mutumin da ya ƙi yin sallah amma ya san sallan wajibi ne ba musulmi ne mai sabo kun da wannan ko to yanzu kun fahimci ginshikin da ya rike ainihin musuluncin bai faɗi ba gaba ɗaya ko me ya rage masa hmm. eh menene ya rage da ya sa musulunci bai fado ba da ya rike musulunci mai rage cewa aikin ne babu amma akwai kudur cewa hmm. a shekin shikin na nan amma ya ɗan rauni ina fatan gane wannan hmm. to kaga irin na abubuwa shi sa nasiru bin albani ke cewa shi fahimtarsa wanda ya bar sallah ba kafiri ne. Hmm. kuma har yayi nasiha ga malaman sa'udiyya din da cewa gara mutum ya yi kuskure a wajen gara mutum ya yi kuskure a wajen shigar da kafirai dubu cikin musulunci ya fi sauƙi a wajen Allah da ya zo ya fitar da musulmi ɗaya daga musulunci kafirai dubu ka yi kuskuren shigo da su cikin musulunci kuskure ba ka yi ka zo ka shigo da kafirai ka ce nan kafirai kai alaka fahimta musulmi ne aka ce kuskure ne ka ce musulmai ne ka yi kuskure ka yi laifi amma laifinka ya fi sauƙi da mutumin da ya fitar da musulmi guda ɗaya daga cikin musulunci kuna da wannan akwai ta ka'ida wai alkhada'u fil afwi khairu min alkhada'i fil hukuma gara mutum yayi kuskure wajen afuwa kace kowa musulmi ne ya fa alkhairi daga kuskure a wajen hukuma sai ka zo ka fitar da mutum daga musulunci an kashe shi sai gane bai kaburta ba an gane wannan ko da ka'idar nan idira ul da bi shubha hmm. inda kaga malamai sun yi sabani wasu malamai sun ce a kafirta wasu ce kada kafirta ina ya kamata ka karkata gara ka tsaya kar a kafirta din za ka fi samun uzuri a wajen Allah da ka zo ka fitar da musulmi tsaya daga musulunci ka shigar da kafirai ba ku wannan kafirai da yawa a yi ta da kaka cewa kai a ka fahimta musulmai ne ya fi sauki da ka fitar da musulmi ɗaya daga musulunci kun gane wannan ko? Mm-hmm. ta saboda haka nasiru dai albani ya kawo bayanai bayanai bayanai akan cewa ba lalle wannan wanda ya bari sallah ba kafiri bane shi sai dai fasiki ne ya aikata laifi mai girma akan shi akan wannan aka samu wasu ɗalibai marasa kunya wanda ba san darajar malamai ba suka zo suna kiran albani murjini wai duk mutumin da ya ce wanda ya bar sallah bai kafirta ba murjini ne albani ya ce na shekara wajen kusan hamsin ina hidima ga kunna manzan Allah na shekarar shekaru ina raddi ga a amma yau an samu wasu samari marasa kunya sun ce wai ni na murki ne duk wahalar da na yi kan sunna yanzu na kare ne akan akidan irja'i subhanallah ina fatan gane sai ga Sheikh Rabi Ibn Hadi al A akan irin nashi al'ada na baiwa malaman sunna kariya dan mutum ne mai kishin malaman sunna kuma yana ba su kariya shine yake yayi a cikin littafinsa sa suna. Sunna abin da kan sharhu wannan ba wannan a gidan talaf ashabul hadis a ciki ya kawo bayanai cewa dangane da barin sallah ba malamai sun yi sabani akan shi kuma duk malaman magabata ne duka masu kafirta wanda ya bar sallah akwai salaf a cikin masu cewa ba kafiri bane akwai salaf yace duk guda biyun gaba daya babu wanda yake murji dan akwai masu cewa masu kafirta sun zama kawari suna kafirta wanda ba musulmi ba to kenan salaf sun zama kawari kenan sannan wanda ba sa kafirta wani sun zama murji'a yace to duk wa'annan guda biyu kowanne da nashi hujja sai dai ka duba wane ne yake da karfin hujja a cikin su ka dauka ba maganan kafirtawa ko fasikantarwa ko bid'antarwa akan wannan sabanin ina fatan gani to kun zo wannan maganin da aka faɗa to saboda yana da muhimmanci mutum ya san dan mutum ya ga an rubuta kalmar kufur ba shi ke hukunta ka fitar da mutum daga musulunci ba na asani na biyu da daliku hadan nas ala man sadara minhu al-fi'l alladhi dalla an-nas ala annahu kufur ya ka wannan nasi bayan an ce wannan kafirci ne yana fitar da mutum daga musulunci sai kuma ka dabbaka dacewan wannan nasi sai nasin ya dace alaman sadara minhu al kufur ga wanda kafirci ya faru gare shi an gane shi wannan abu kafirci ne amma wannan riga za a iya sanya shi a jikin wane misali yanzu mutumin da yake sabon musulunta sai ke shan giya ya halatta kalmar da ya faɗa menene amma za a iya ɗaukan ba ɗauka kafirci riga ne za a iya ɗaukan wannan rigar musulunci a rigar kafirci a ka a jikinsa me yasa saboda sabon musulunta ne bai sani ba sabon musulunta ne bai sani ba kuma Allah ya ce mana wa mai shaƙi rasula min ba ba'adi ma ta bayyana lahul huda duk wanda ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi bayan shari'a ta me amma in ya saba kafin shari'a ta bayyana ba bai da laifi wanda ya saba wa manzo min ba ba'adi ma ta bayyana lahul huda wa yattabi gaira sabilil mu'minin sai ya ba hanya ba hanyar mu'minai ba nuwallihi ma walla. za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam za mu kona masa za mu kona shi a jahannam wa sa'ad masira wannan wannan makoma ta mu ne ta zama makomansa amma fa kaifa man shakin rasul qabla an tabayyana lahu al-huda yaya wanda ya saba wa manzo kafin shari'a ta bayyana a gare shi ya yi laifi Allah zai kama shi za a kafirta shi la Allah cewa yi ikra su ji hmm. aka bayyana rufin min al Babu babu tilastawa a cikin addini hakika shirya ta bayyana daga bata hmm. har gan shaka layi hmm. wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabila al haka muke raba ayoyi daki daki sai an yi bayani daki daki an ka an tsaye da hujja an gusar da shubha saboda hanyar masu laifi ya bayyana to yaya in ba a yi tafsirin ayoyi ba idan hanyar masu laifi bai bayyana daga hanyar mutanen kirki ba za a kaburta za a bidi an tar za ina batan gano wannan to dole ne sai wannan nasi ya dace ma mutum an gane ko da annahu laysa man fa'ala al-mukaffara yakunu kafiran da annahu laysa man fa'ala mukaffara ya yakunu kafiran domin ba dukkan mutumin da ya aikata abin da ke kafirtawa yake zama kafiri ba kun gane wannan ma yana da muhimmanci ko da ka ji Allah ya ce kaza kafirci ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kafirci ne ba dukkan mutumin da ya aikata aikin kafirci bane yake kafiri wannan ka'ida ce zahabiyya inda salaf laysa kullu man waqa'a al-kufr waqa'a al-kufr alayhi na'am kama أنه ليس كل man وقعت البدئة وقعت البدئة عليه فتلك alayhi ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafirci ya masa ba haka nan ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne bid'a ta fada masa ba zaka iya cewa wane ya aikata shirka amma ba mushriki bane wane ya aikata kafirci amma ba kafiri bane wane ya aikata bid'a amma ba ba ba ainihin dan bid'a bane kafin a sanya mai wannan rigan bid'a sai idan an tsayan mai da hujja an kusan mai da mai da shubha kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk sanda aka jefa taron jama'a cikin wutan jahannama sa'alahum khazanatuha masu tsaron wuta za su tambayi mutanen an gani hmm. alam ya'tikum nadhir hmm. ashe mai gargadi bai zo muku ba ya muku bayani dalla dalla sai ne kalu da laƙar ja'ana na zirun faka zauna sai ce wallahi tabbas mai gargadi ya zo mana ya yi mana bayani filla filla sai mun karyata ba kulla ne ma zanen lahu min shay'in sai muka ce Allah bai saukar da komai ba kaga in an illa la? kaga to wannan sun fito fili sun karyata sannan sai Allah ya mutu hukunci hmm. an gane ko yanzu da a ce an dauke su an jefa su a wutan jahannama kafin a yi musu bayani ba eh yaya kan ba za a tambaye su ba to kaga yadda musulunci yake addinin musulunci addini ne na adalci addini ne na rahama yawwa na'am kama dallat alaihin nususu min alqur'ani was sunna kamar yadda nasoshi suka yi nuni a gare shi na qur'ani da sunna amma kitab amma qur'ani ka nasi na qur'ani fa qala Allahu azza wajal sai Allah ta'ala ya ce man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa da ya musulunta daga baya sai zo ya ridda illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innan bil iman sai dai wanda ya kafirta alhalin zuciyanka ya nasu da imani ku ji wannan magana hmm. sai dai wanda ya kafirta alhali sai dai wanda aka tilasta masa hmm. sai dai wanda aka tilasta masa alhali zuciyarsa yi ne ya halarci da imani kenan an tilasta ma aka sama bindiga a wuya aka ce ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka yabi lata da uzza sai ka zaga amma a zuciyarka baka yarda ba zuciyarka yana nan ya natsu da imani da manzan Allah da imani da Allah da imani da alqur'ani amma ka zaga ne domin ka kubuta daga sharin masharanta to yanzu za a ce ma kafiri amma wannan abin da ya faɗa menene kafirci ne zagin manzan Allah kafirci ne zagin Allah kafirci ne kun gane wannan ko shi ya sanya lokacin da Ammar bin Yasir radiyallahu an lokacin da bala'i yayi bala'i an kashe mahaifiyarsa a gabansa an kashe mahaifinsa a gabansa za a dauki ainihin karfe a sa shi a wuta sai ya yi jajawar a nana musu saboda kawai sun yi imani da Allah aka ce musu abinda zai cece ku daga wannan azaba shi ne ku zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku yabi lata da uzza suka ce su ba za su iya zagi manzan Allah ba kuma su ba za su iya yaban lata da uzza ba akan haka aka yi ta gana musu azaba manzan Allah yana wucewa yana kallon ana musu azaba ba abinda zai iya a lokacin nan a lokacin wato musulunci yana da wato musulmi ba su yi karfi a lokacin ba suna cikin halin rauni sai dai annabi kullum zai wuce ya kalla sai dai zubar da hawaye ya gani sai ce sabaran ala yasir fa inna mau'ida kumul janna ku yi hakuri ya ku iyalan yasir lallai mu kuma ku aljanna haka haka haka aka yi ta musu azaba har ya zama to jikinsu ya kasa jure ma wannan suka mutu suka yi shahada a cikin wannan hali shi kuma Ammar bin Yasir da bala'i yayi bala'i azaba yayi azaba bai san sanda ya furta kalma na zagi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma yazo ya iya balata da uzza ne fa labari ya cikin duniya Ammar bin Yasir ya kafirta Ammar bin Yasir ya zagi manzon Allah zagi manzon Allah kafirci ne kaulan wahidan Ya lata da uzza kafirci ne kaulan wahidan wannan ijma'an to shine hankalin Ammar ya tashi ya kasa yin barci kullum yana tunanin wannan kalma yanzu ya fita musulunci to rannan ya kama hanya ya zo wajen majalisun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya annabi ya ga fuskan Ammar a tirnike hankalin shi ya tashi sai ya Ammar ma wara'ak ya kai Ammar bai kazo da shi bai da damun kare sai ya rasulullah shar sharri da yake zo da ni me faru ce ban kushe ba ina kallo mamata ta ta rasu mahaifina ya rasu cikin azaba ban san san da na furta kalmar kafirci ba me ka faɗa sai ya faɗa abin da ya faɗa sai ya amma kai fata ji nufi nafsi ya kai amma, yaya kake ji a cikin ranka ce ya lalla wato kudu ma inna bin iman ina jin raina ya nutsu da imani duk da na furta da baki sai annabi ce ya amma fa in adu fa ut ce ya amma in sun ƙara dawowa ma suka ƙara tilin kama maimaita wannan magana shine Allah ya saukar da wannan aya man kafara billahi min ba'di imani duk wanda ya kafirce ma Allah bayan imaninsa sai Allah ya ce illa man ukriha sai dai wanda aka tilasta mai wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyansa yana nada da imani to wanda bai da laifi walakin man sharaha bil kufri sadra sai dai wanda ya buda da aka tilasta mai sai ya buda ya buda girji kafirci ya shige yazo ya gamsu da zagin manzo Allah dai ne yaban lasa da wuzar daidai ne fa alaihim gadabu min Allah fa alaihi gadabu min Allah wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma suna da fushi daga Allah ina fatan gani na'am zaka ce ne fa idza ukriha al-insanu ala al-kufr qawlan idan ka tilasta wa mutum akan kafirci wajen magana qawlan kana aw fi'lan shin wajen magana aka tilasta mai ya faɗi kalmar kafirci aw fi'lan ko ya aikata kafirci kamar sujada ga gunki mm. aka ce dole ne ka yi sujada ga gunki ko kuma kashe ka mm. sai ya zo ya yi sujada ga gunki da ya kiransa hmm. amma a zuciyarsa hmm. ya san sujada ga gunki kafirci ne fafu ilama uku alai fafu uku alai sai ya aikata abin da aka tilasta mai a gare shi فقد dallar kitabu العزيز على انه لا يكفر Hakika, littafi mai girma shine alqur'ani hmm. ya nuna lalle wannan mutum bai kafirta ba ma annal fi'la kufrun duk da cewa fa lalle aiki menene yawa kana nan wajen amma ya aikata aikin kafirci amma shi kafiri ne ba kafiri bane shi misali mm. amma ya aikata aikin kafirci mm. amma ba kafiri bane na'am misali zalim misalin wannan insanin ya ala an yasjuda li sanadin fa sajada mutum ne aka tilasta masa yayi sujada ga gunki sai yayi والسجود للصنم كفر لا سجد ga gunki kafirci ne ba mushkila a cikin sa lakinnahu mukrahun sai dai shi abin wa an tilasta mishi ne wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciyarsa yana nazo da imani yu'minu bi anna hadha as-sanama la yastahiqu an yusjada lahu yayi imani cewa lalle wannan gunki bai cancanci a yi sujada gare shi ba ya yarda da shi a cikin zuciya amma ya ga kan bindiga ne hmm. wa anna sujuda lahu kufurun kuma lalle sujada a gare shi kafirci ne fala shay alai to wannan ba komai akan shi ba shi da laifi hadda Allah hmm. na fata na'am wa insanu ukriha ala an kula kalimatal kufur mutum ne aka tilasta mai ya furta kalma ta kafirci wa yaqulu anna allaha salihu salasa sai yana cewa lalle Allah shine salihu salasa a yakfuru wa qalbuhu mutmainnan bil iman yace Allah akwai Allah uba Allah da Allah ruhu mai sarki kaga Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salihu salasa mm. hakika masu cewa Allah shine na uku na uku maka mm. burta mm. mai cewa akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki Allah ce da karka fara mm. to ko da an tilasta mai ne idan an tilasta mai sai ya faɗa ba a kafirta shi mm. a gane a yakkur shin zai kafirta wa qalbuhu mutma'innu bil iman mm. alhali zuciyarsa yana natsa da imani aljawabu la yakfur jawabi shine baya kafirta a nan wajen ah, an kai eh, masha Allah wa السلام wani ne ne Su kula mu yi sanin ga wanda ya riga amma dai ya dai wannan fatawa din guda biyu wai yana tambaya game da kaulin Imam Ahmad guda biyu dangane da kafircin wanda ya bar sallah da kuma cewa ba a kafirta shi wanne ne ya riga yi wani an ce dai wani abin da ya fi shahara gare shi kara kafirta kaɗi. sai dai in mutum ya halatta barin amma ba za mu iya sanin wanda ya riga yi wani ba na'am wa alaikum assalam dangane da barin sallah eh, kai eh, dole ne ai ai da maduwan da ya bar sallah inda ya san babu kyau da duk nan gayin da ba sa sallah ka dauka sun dauka sallah da kyau ne ai suna jin wa'azi a ko'ina a cikin rediyo da talabijin da wajen wa'azi suna jin sallah wajibi ne musulmi yau kai tun suna yara ma sun sani wasu daga cikin gayin ma har islamiyya sun yi sun sauka an gane ai duwan da ya bar sallah a Najeriya yanzu in dai musulmi ne in ba sabon musulmi sabon ya san sallah dole ne hmm. wani lokaci a kan sabon musulunta ba tun kafin ya musulunta mm. shi ya san ma sallah yana daga cikin musulunci mm. amma ya bar sallah ne kawai saboda kasala da kuma son rai mm. amma ya san sallah wajibi ne akan shi kuma ya san Allah zai kama shi ka gano wannan ba a ce ne kafi yanzu mutumin da yake zina ka doka ya doka zina na da kyau ne duk mai zina me yasa mazina take koyewa za su yi zinan sun zama kyau ga mutum ya fito ya yi tsaurin ido to ya kai gaya wajen rashin kunya ne ya kai makura wajen rashin kunya shi ya sanya kaga ainihin ya fito fili yana yin zina ko yana rungumar mace da amma duk mazinaci ya san zina ba kyau kuma gashi yana yi san rai ne amma a nan wajen kadan zinan da ya nan ba za mu ce ba shi da imani ba ya kafirta musulmi ne mai saban Allah khilafan lil khawarij sabanin khawarij sun ce kafiri ne shi eh wa alaikum salam in Allah ya tsawa ya fushe ya fushe ya to gaskiya ba zan iya cewa komai akan wani ba zan cewa akwai nasin da ya faɗa cewa wai in mun ga shi tsawa halittar Allah ne Allah ne ya halitta tsawa hmm. magana cewa tsawa sautin Allah ne gaskiya ne ban san inda suka samu wannan magana ba hmm. Allah ya halicci tsawa kamar yadda ya halicci sammai da ƙasai hmm. eh Salamu alaikum salam mazinaci baya zina lokacin da yake zina alhali yana mumini ai nan wani mumini ake nufi akwai muminin kamilul iman akwai muminin naqisul iman shi mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana muminin kamilul iman a lokacin da ya zina nan ba mumini bane mai cikakken imani a mumini ne mai tauyayyen imani yasa mazinaci in yayi zina in bai taba aure gulala ake masa inda kafiri ne man fadala dinahu fa faqatuluhu duk wanda ya canza addini ku kashe shi a gani shi mazinaci ba kafiri bane fasiki ne a gani sai dai in ya halatta zinan a nan ne yake fita musulunci A gani sannan kuma don mutum ya fada cikin biri'a, a ce wane ya fada cikin biri'a? to ba a saurin ce mai kafiri sai an tsayan mai da hujja kuma an kusan mai da shugaba. kuma ya zama wannan biri'a din biri'a ne mai fitarwa daga musulunci an in ya fada cikin wannan bid'a da tawili wanda nan gaba za mu yi bayanin tawilin sa'id me ake nufi da tawilin sa'id ya zo ya fada cikin kafirci cikin bid'a amma yana da wani tawili da ya rabi da ya rabi wanda wannan tawili ya dace da luga kuma ya samu wani malaba da ya tsallabe duk da ya yi kuskure to za a ta da shi ba za a kafirta shi ba to da za mu yi wannan bayanin Allah ya ba mu lokaci insha Allah an ce lokaci yayi to za a zaga ne mace muku an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk